mutane da yawa suna tambaya me gaskiyar sabon platform din da ya fito da da yawan jaruman tiktok ko da yake ce yan tashi suke suke ta tallata to gaskiya platform din dai ana samun kuɗi amma kusan da platform yake a samu ne kuma a rasa to yan tashi dai sun yi talla-talla sosai <laughs> ya ce yan tashi na wajen ga hanyar zaki na wasa nike muku link yana bayo dina ku zo ku yi register sannan ku sa karamin jari dubu uku yan tashi yau Eh, yan tashi ke tallatawa su kuma eh, mabiyansu na rejista. haka zan ce to haka nake nufi ba ku zo ku yi rijista a sabon platform ɗin link yana bayo ina ku sa ƙaramin jari duk wanda ya kalli bidiyon nan ya rejista ya sa kuɗi in dai kana son samun kuɗi ka sa da wuri kafin su gudu yauwa ni ma ina yi kowa da kowa yawanci suna yi kai ma kai yauwa in sun gudu ba ruwana in ka samu ba in ka samu riba ba ruwana in ka rasa ba ruwana yawwa saboda in ka samu riba ba ci ba ji zan yi ba in ka rasa ma bai kamata in ji ba na gode ko rijista link yana bayo da kamar yadda na ce ba shi nan dai tsare-tsaren nasu dubu uku ake shi ne mafi karanci kuma ana samu sosai sabo ne gaskiya sosai link yana bayo na kamar so ya je ya rijista ku dai sa karamin jari link yana bayo na yawwa